ɗaya na ganka adala Wanyo! bari ni na gaya ma ka daina biya yaron nan saboda yaron nan yanayin sa yanayin baban sa yadda ka gan wawa to haka shi kansa mai garin wawa ne kawai dai muna dan saya wani rayuwa ne kada hana ka zaman kauye tantana hmm? wai nawa aka sani a kuɗi ne da yawa mun ci ka ci duka dai dan malam lai <laughs> ka ci duka yaran na iya nauyi wai yanzu ban ci kuɗin nan ba ai da ya san mace ka yi ɗirka ma hannu wallahi na tana da wancan gondar mana na da daram billahi lazi to ni ba zan ce maka Allah shi ƙara ba amma dai ai ga abin da taurin kanka nan i janyo maka yanzu gwagari ya waya <laughs> baba sai kenan baba kenan ai baba ke abin da ya sa kika yi ma hannu magana ba a gaban ki aka yi ba ni daga ba na haka idan ka san walqiya wulik billahi la ilaha illa kai wai duk abin da aka yi kudin nan ba a da abin da aka yi ka ci duka ka ga mun gaskiya wallahi duka ka ci duka ka ci billahi la kai kai yaron na iya nauyi wai dar uba mazage wai magarin yaya hakan ta faru ne <laughs> a'a neman ko da a shi dai ba ba an tona ba wai ba tambaya ka nake bane wai dalilin me aka je wannan abin ya faru babu walata jansa su na ce maka kin ba banda ce. na ce maka eh, ka ce aya ta zuwa an ci duka walata sasu su wai ba magana nake maka bane to tunda ba za ku gaya min ba na gano dalilin da yasa ka je ka kai kanka ake nema a halaka ka ba wani abu bane saboda yarinyar nan ce buntutu ta kare magana ta kare to shikenan sai ka je saboda soyayya ta kaje ta kashe ka la baba kin san buntutu kenan ba mu ci kuɗi ma asirin mu ya to eh ai na za ku ci kuɗi in kana fama da raguwar zuciya sai shaidancin tsiya amma ba iya daɗa yin hannu nan da gafara dan uwa na dan uwan warwa na ta kuɗi ka ci wani kuɗi ma duka ka ci dan uwa na dan uwan wa kawo fuskar ka in ta ka ba ni fuskar ka in ta ma na kin ba ka fuskar ta he ya fuskar ka agwalima wanyo a'a ha wanyo A'a, ah, Malam Huza. Ah, ah, na. Yau ka kawo dan Malam. Ni na kawo dan Malam. Eh. Wajen Malam Huza muka zo. Malam Huza na. Malam Huza ina wuni. Na gajiya. Ya eh, gida. Nan nan nan saka Malam Malam eh. A yawan. Yara nan mutuwan ce. Babba ne. Dan mutum ne fa. Malam Huza. Wannan kamun kwanji wa. Eh, na haka ne Malam Huza. Eh, nan ne Malam Huza. Kai. Da Malam Dalan. Wai, kai. wai da ka tayi zuwa kan gaya masa giwa ce ta kame ne gogo saniya ka da dala na ka tayi zuwa gaya kai giwa ce ko sariya. ba komai dan malam ka saurara da Allah ka tayi ce mai kai da ka ce ta kare na na ka tayi ce mai kai da ka ce ta kare malam za ba hankali mai kai giwa ba hankali malam huza kai kai na kan maɗa man ne ba da yahuza ni fa na ka saba gyaran saniya ka saba gyaran a